rundunar 'yan sandan jihar borno ta sake jaddada matsayinta na cewa mata goma cikin sha shida da 'yan kungiyar boko haram suka saka ba jami'an 'yan sanda ba ne kuma ba matan jami'an su ba ne sabanin yadda wasu kafafen yada labarai ke yayatawa na cewa yayan ƙungiyar boko haram sun saki wasu matan 'yan sanda guda goma kwanaki biyu da suka gabata ne dai gwamnatin tarayya ta da sanarwar cewa an saki waɗannan mutane guda goma sha uku da yayan ƙungiyar boko haram din ke garkuwa da su wanda suka hada da malaman jami'a guda uku da aka yi garkuwa da su watannin baya da suka gabata da ma waɗannan mata da aka kame akan hanyar su na zuwa lasa da ke karamar hukumar askira uba don zanayizar wata daga cikin kawarsu wato jami'ar 'yan sanda ne da Allah ya wa rasuwa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku ya ce an kame waɗannan mata ne sakamakon kwantan ɓauna da aka yi musu lokacin da suke raka gawar wannan kawar tasu da cewa shi bai san yawan waɗannan mata ba don ba jami'an su bane kuma ba matan ma'aikatan su bane amma dai yana da labarin cewa an yi garkuwa da su a lokacin da suke raka gawar kawar tasu. Mr. Damiel Chuku ya ci gaba da sa yana mai cewa. And among them since that time recorded only one a woman woman inspector, a woman inspector attached to CID who happened to be a very close friend of the disease sergeant. ya ce ko da shike akwai wata 'yar jami'ar 'yan sanda guda ɗaya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata da kuma kawar wannan mai rasuwar ce da ta kasance cikin waɗannan mata da aka kame amma in banda ita babu wata jami'ar 'yan sanda ko kuma matan ɗan sanda da aka kame. so these policemen took the, took the risk whether na better people or no be better people or make we see am today and they shot, they shot at them, exploded them, and the, uh, the two star bombers exploded. and killing themselves alone. No policeman was injured. Ya a watan jiya ne kuma da misalin karfe goma na rabi na dare wasu 'yan mata 'yan kunna bakin wake biyu suka rimbari ofishin 'yan sanda da ke garin Dikko a jihar Borno kamar wadda za su kai su saboda wata damuwa sai jami'an 'yan mu suka hango su suka kuma umarce su da su tsaya sai suka ki tsayawa sai jami'an 'yan sandan namu suka ɗauki wannan kasada suka kuma buɗa masu wuta wanda bom ɗin ya tada waɗannan 'yan kunna bakin waken su biyu su biyu kawai suka mutu babu wani jami'in 'yan sanda da ya ji ciwo kuma bom din bai lalata komi a ofishin 'yan sandan ba a cewar kwamishinan 'yan sandan. The first time this cattle rustlers, notably Boko Haram terrorists, they corner some Fulanis with their some of them. A karo na farko kuma wasu barayin shanu da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram ne sun kora wasu makiyaya Fulani tare da shanunsu da ma wasu dabbobin zuwa daji. Sai DPO wannan gari na Magumeri ya samu labari wanda shi da kansa ya jagoranci jami'an 'yan sanda tare da sibilan JTF. Koda waɗannan mutane suka ga cewa jami'an 'yan sanda za su cin masu sai suka saki Fulanin da aka yi garkuwa da shin da ma shanu da suke korawan da wata babban bindiga mai sarrafa kanta da ake kira General Purpose Machine Gun. Ga sunan duk mun kwato su kuma za mu nuna muku su. Kwamishinan ya kuma koka game da matsalar fyaɗe da ya ce ana wa yara ƙanana ƙanana a wannan jiha. 50 year old man raping a 4 year old girl, 7 year old girl, 12, 14. I am telling you, we have many of them, many of them. The next thing you will see letters from here that they relations. Ya ce matsalan fyaɗe yana da yawa kwarai da gaske a wannan jiha. Ya ce wani lokacin ma za ga mutum ɗan shekaru sittin hamsin zai ma yarinya yar shekara hudu fyaɗe ko shekara bakwai ko kuma sha biyu. Wannan abin yana tada mana hankali kwarai da gaske. Ina gaya muku muna da irin waɗannan koke da dama. Muna da su da dama a gabanmu. Wanda ga bisani za mu dinga karɓan wasiƙa a nan da can da neman a yi watsi da wannan batu ko kuma wani babban mutum ya ce maka ai wannan ɗan uwana ne. To haka dai muke ta fama da wannan matsalar a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr daniel chuku haruna lauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya